فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين to idan na daidaita halittarsa na gyara kamanninsa na busa masa daga ruhina to ku yi masa sujjada